kure ne a kai mutum inda ba a nan take ba kuma a ce za a yi retin dinsa da sauran 'yan ajin da su kuma a nan take kamar yadda eh, wasu malamai suke faɗa a cikin research da na yi cewa albert einstein wa san albert einstein a cikin to albert einstein wasu ma sun ce kuma ba maganganunsa ba ne na wasu eh, zakakuran mutanen ne cewa everybody is a genus. kowa da kuka gani yana da baiwar da Allah ya mishi amma in kai ce za ka yi jajin ɗin ah, kifi cewa ah, in ka ce za ka yi jajin ɗin kifi a cikin baiwarsa a waje a wajen ruwa misali a ce a ɗauko kifi da a wajen ruwa a ɗauko ah, zomo a ce su yi gudu ya kuke ganin zai faru eh kifi zai tsaya a guri ɗaya zomo ya fita da gudu ko to amma aka ɗauko zomo da kifi aka zuba a cikin ruwa waye zai gudu to kaga kifi a cikin ruwa shine mai kwazo zomo a waje akan tudu shine mai kwazo na haka ko ɗalibai aka kawo min eh, makarantar ingausa so ina ƙoƙari na gano meye baiwar wannan ɗalibin da aka kawo ko kuma matashin da aka kawo za a shi horo sai mu zo mu sa shi a ɓangaren da yake da baiwa sai mu ta bashi gudunmawa a kan wannan baiwar sai ga ya fito da wani abu wannan ne yasa kuka ga muhammad ya kera wannan wannan kuma aminu shi ma wani almajiri ne daga tsangaya a rijiyar zaki shi ya kera wannan eh, rechargeable ce rechargeable lamp kuma da solar panel a kai shi ma baiwa ce da shi a wannan bangaren sai muka ajiye shi a nan bangaren akwai abba dauda wanda ya kera wannan shi kuma baiwarsa akan duk wani shaf da ake bukata a ce wani abu ko me da ake so a kera shi da hannu shi kuma Allah ya masa wannan baiwar wannan yana da wannan intelligence din da wannan dexterity din hikima ta juya abu da mummurda shi da sarrafa shi da hannu shine ya kera wannan tun daga scratch ba wani abu a nan wanda ba shi kadai aka kawo shi kwallin kwallin shi aka juna shi a nan ba har ya tashi abin da mutane da yawa har manyan mutane har injiniyoyi suke cewa a ina muka siyo ko a china aka siyo ko a wata kasar aka siyo to kuma wannan baiwarsa da aka gano ne aka ajiye shi a bangaren kera wannan abar kuma baiwar ta kara fitowa sosai kuma akwai wasu wanda aka yi musu training din kera fitilar kowa ya fito da abin da yake kwakwalwar shi wasu da muka koya musu kera fitila sai suka fito da wayannan su kuma trunk ne wanda muke aiki da shi a site in yayi an yi guntu guntu sai su tattaro da shi su ma sai su tasu fitilar su ma ga inda bai wasu ta fito su ma suka yi fitila mai wannan shape din wani kuma yayi wannan da haka ya danganta da idan ana koyar da ɗalibi sai a bashi dama shi ma sai ya zama yana da wani freedom yana da wacce za ta taimaka mishi wani freedom da zai taimaka mishi bai wasa ta fito akwai yaron shi kuma da ya kera wannan kun ita ma fitilar ce wani ma ya ce mana ah, shi ma ko a china aka yi kero ta saboda akwai wacce ma tafi wannan kyau yanzu muna kokari mu ga mun yi shafin din abin ya zamanto mutane suka siya za su zai taimaka musu wajen idan ba wuta a kunna a gida ko a ofis ko a wani eh, guri wata ma'aikata to shi ma ga baiwar da ya fito da ita amma abin da muka koya mishi kawai shine yaya ake hada wannan led din a ce in aka hada led din nan ga aka aka mishi circuit kuma aka hada da batiri dabaru da hikimomi na ya ake hada fitilar kawai a koya mishi aka ce shi kuma ya zauna ya kera mata ya yi wata kira wacce za ta ɗauki hankalin mutane kuma wacce za ta samarwa da mutane mafita a cikin rashin eh, wuta da ake da shi musamman a ƙasar najeriya kuma sai zama hanya ce da suke samun kuɗin shiga wasu ma suke taimakawa iyayensu a ciki haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa